DW dandalin matasa. Masu sauraro a wasu lokuta a baya cikin shirin dandalin matasa mun gabatar muku da tasirin amfani da matasa ta kafafen sada zumunta wajen yada manufofin 'yan siyasa a Najeriya. To a wannan makon shirin zai duba rawar da wannan kafa ke takawa wajen ci gaban matasa a Najeriya da kewaye. Aliyu Abdullahi Imam ne tare da tallafin abokin aiki zahraddin Lawan shuwarin da ke jihar Jigawar tarayyar Najeriya za mu gabatar muku da wannan shiri. Kafafen sada zumunta na wannan zamani na taka muhimmiyar rawa wajen ci gaban al'umma a dukkanin fannonin rayuwa da kuma sauya manufofin mahukunta waɗanda ba su dace da muradan al'umma ba. Kusan a iya cewa wasu ayyukan ba za su tafi yadda ake bukata ba face sai an yi amfani da waɗannan kafafen sada zumunta ta fuskar kasuwanci da neman kyautata rayuwar al'umma da dai sauran al'amura tabbas waɗannan kafofi na zamani na buƙatar gudunmuwa gagaruma akasari dai matasa ne ke amfani da waɗannan kafofin sadarwar zamani to sai dai ana yi wa matasa kallon ba sa kyakkyawan amfani da su inda ake zargin da yawa daga cikin matasa da aikata ayyukan aisha ko damfara yayin da a gefe guda kuma ake kashe kuɗin data a banza. A yanzu haka a arewacin tarayyar Najeriya matasa da dama ne suke kyakkyawar amfani da kafafen sada zumunta inda wata matashiya Hajiya Aisha Falke 'yar jihar Kano mai sana'ar ɗinki ta buɗe wani shafi a Instagram mai suna Northern Hibiscus inda take faɗakarwa da kuma sanya tallace-tallace a kai. To dai kowane al'amari na rayuwa gina shi ake har ya girma sannan a amfana kuma ginawa ta kyakkyawar hanya. mun ji ta bakinta akan ko shin me ya bambanta shafin nata kasancewar zamani ya ɗaurin kunzugun gada a arewa babu wani wurin da za ka je ka natsu ka ga abubuwan da suke faruwa a rayuwar arewa da zancen bukunkuna zancen yadda za a yi analyzing biki zancen abubuwan gargajiya saboda a can kudu za ka ga akwai wani linda ikeji da za ka je ka ga um, labarurrukan nigeria da sauransu irin news kuma akwai liyan bela naija inda su ma suke magana bukunkuna da sauransu amma na yare ko na hausawa ne ma yadda za su saka kuma yadda za ka ga comment din musamman yadda mutane suke magana za ka ga tabbas ba a san wato ra'ayoyin ra'ayoyin wa masu bibiyan su hmm. to kullum zan je wa'annan shafukan nasu musamman fejinan um, yanar gizon su in zo in ga kai mu ma ya kamata fa muna da irin haka sai na ga to ya kamata a buɗe inda za a zo a yi korafe ƙorafe a zo yadda za a saka you know, a yanar mu ya zama na kamar platform namu mm. for us by us <laughs> ka gani? Mm. wato naku na kanku mm. hanyar gaskiya ya kamata mu bi ta gaba daya eh, aikin lada akwai wata manufa ta musamman da kuke son cimmawa akan matasa da yasa kuka bude wannan shafi na northern hibiscus kuma ko matasan za su iya dogaro da kansu ta wannan hanyar mai tsari da da na fara ra'ayi na kawai na irin ya zama na macen arewa za ta samu murya kamar za ta samu wurin da za ta zo ta yi magana ya za ta samu inda za ta zo ta dan um, you know buɗe zuciyarta ta dan zo ta karanta ya zama na ni da cewa ne kamar northern hibiscus ya zama na inda za ta zo ta yi raha ta yi kallo ta ga abin dariya ta karanta abubuwa ta karanta matsaloli ita ma ta faɗi matsalolin ta inda za a share mata hawaye ko da ba a um, warkan mata da abin da ke damunta ba za ta ɗan ji sanyi saboda an ce in ka faɗa abu ka biya ba zuciyarka za ka ɗan ji sanyi to daga ah. baya kuma sai muka ga maza ka gane sai mm. maza suka fara zuwa on board to yanzu ma muna ta faɗa ka faɗa da maza da mata to yanzu gaskiya mun fi mai da hankali akan zamantakewar aure da kuma um, relationship tsakanin miji da mm, tsakanin saurayi da budurwa don ka gani mm, ina dinki, amma gaskiya kuɗin da muke samu ta blogging gaskiya ya zo ya zan iya ce maka ya zo ya doke kuɗin da muke samu na fashion saboda kaga kana zaune ban da rubutu da nake yi in aka turo da za a iya turo da talla guda goma a rana ka gani hmm. to in depending on nawa kake caji yanzu bloggers ɗin na arewa suna the cheapest is dubu biyar um, post ɗaya kuma in yayi tsada yakan kai har dubu ashirin ka gane to hango kayi guda goma a rana kaga dubu ɗari biyu kenan a ina za ka samu haka ka gani to abu ne kwad ka iya rike kanka <laughs> da ma yan uwa da kuma makota so abu ne da za ka iya rike kanka sosai har ka cimma ka yi ma extracurricular abubuwa ka san ka dan sai yar mota ka dan fara gini sosai za ka iya dogaro da kanka da blogging sosai sosai shi ma matashi Hashim Haruna Hashim mai jagorantar kungiyar masu zaman kansu kamar su jigawa Media Engagement Forum da dai sauransu ya bi sawun Hajiya Aisha inda ya shiga fafutukar fahimtar da matasa muhimmancin amfani da kafofin sada zumunta yadda ya kamata. shi ma mun ji ta bakinsa. Na kan yi amfani da wannan shafukan sada zumunta domin na haɗa kawunan wato mutane masu ruwa da tsaki akan harkar ci gaban al'umma kamar development kenan ko governance eh yawanci ga matasa ne eh, yawanci matasa ne dan kuma akwai wato manhajoji da nake jagoranta wanda su kuma matasa ne ba tura akai wanda ke kokarin yaɗa manufofinsu ne kuma zan dan duba abin da ya fi dacewa su dau hanya wato su yi amfani da ta wannan kafar sada zumunta sai kuma a yi musu sharan din kuma nakan ba su dama su kowa ya buɗe ah, wato ah, zukatan su tattauna abubuwan da suka shafi ci gaban su. To kafa ta sada zumunta dai fage ne babba a wannan zamani inda kamar sauran fannoni suke buƙatar lura da ƙwarewa don kaucewa fadawa hannun ɓata gari. Malam Hashim ya ce akwai abubuwan lura yayin da matashi yake ƙoƙarin neman na kansa ta hanyar lalubo matsalolin mutane ko faɗakarwa ga matasa ko al'umma. Ya ce kuma bai ga tallata haja har wa yau ana iya amfani da matasan wajen ganin gwamnati ta yi musu abin da suke bukata don kyautata rayuwar yau da kullum. Gwamnati ya kamata ta duba irin ƙungiyoyi haka wanda suke da kudirin ci gaban al'ummominsu idan suka duba irin wani akwai na gaskiya akwai na boge akwai wanda da tafin shi kasan wannan na gaskiya ne akwai wanda kuma na boge ne gaskiya to in dai an ga alamu na kudiri mutane sun tashi sun taru sun jajirce sun ce mu mun gani sai mun canza su ya kamata a tallafawa haka kuma ita gwamnati ya kamata duk wani abu na da ya shafi ci gaban al'umma a ke wayar da kan al'umma saboda ana da ci baya akwai wani abu da ake kira gap tsakanin al'umma da gwamnati akwai wannan gap din mai tsayi saboda ba a fitowa da wani abubuwan ana faɗawa mutane sai shi ma isa mustapha wani matashi a jihar jigawa da yake jagorantar kungiyar da ke bibiyar yadda gwamnati ke tafiyar da ayyukanta a jihar ta jigawa da ma najeriya ta hanyar yin amfani da shafukan sada zumunta wajen tunatar da gwamnati nauyin da ya rataya a wuyanta ko menene manufar wannan kungiyar ta matasa da ke amfani da kafar sada zumunta kuma shin yaya suke amfani da matasa a wannan tafiyar suna cimma manufofin kungiyar kuwa? abin da muka saka a gaba shi ne ta yadda duk wasu tsare-tsare policy kenan na gwamnati in za a yi ta to a tabbatar akwai yawon al'umma a ciki kuma lokacin da aka gabatar da su aka kammala su kuma al'umma za su bibi yadda za a aiwatar da su yayin da suke in suna da wasu korafi kuma za mu aka samar da hanyoyin da su iya nuna korafansu domin ingantansu kamar misali a akwai da ake tsara kasafin kuɗi a mataki na karamar hukuma jihar da tarayya a mukan nemi ra'ayoyin jama'a mu ji me suke so ma gwamnati sa a gaba wani 'yan ayyuka suke so a yi musu a yankunan su wanda muka tantara mukan tattara su ne ba su ga hukumomin da suka dace sakamakon wannan ayyukan da ake kusan miliyan ɗari bakwai da sittin muka taimaka gwamnati jihar riga ba ta biya yan kwangila ba dan da ba don da wannan gudunmawar na kungiyoyi ba da za ta biya yan kwangila kuɗin da ba ayyukan da suka ce sun yi ba. faɗa a rijiyar soyayyarta cikin dare na ta tunaninta na ɗan waya na leka To dai matasa kalubale gare ku domin ku ne kuka fi kowa yin shawagi a shafukan sada zumunta na zamani. To dai gyara kayanka bai zama wa sauke maraba don haka kalubalen ku. kuma a nan ne muka kawo ƙarshen wannan shiri na dandalin matasa wanda ya zo muku daga nan sashen hausa na dw da ke a birnin Bon na tarayyar jamus a madadin dan uwa abokin aiki zahardin lawan shuwarin daga jihar jigawar najeriya wanda ya tallafa mani wajen haɗa muku wannan shiri ni da na haɗa shirin aliyu abdullahi imam daga nan Bon nake muku fatan za ku kasance lafiya.